عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما دكان يبو ديا دكرالي دجنجنا سنتبتك الله سبحانه وتعالى subhanahu wa muna gode masa muna neman agajinsa da taimakonsa da kulawarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ta'ala shiryar da mu wanda Allah ta'ala ya ɓatar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa annabinsa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, cikamakin annabawa, shugaban manzanni, wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai, da sahabbansa yardaddun Allah da iyalan gidansa masu daraja da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. ’Yan uwa masu sauraronmu a cikin wannan shiri na kundin tarihi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Idan ba a manta ba a cikin makon da ya gabata, mun gabatar da tarihin ɗaya daga cikin mashhurai ƙwararru zakarun karatun Alƙur'ani na duniya shine Sheikh Dr. Aliyu Jabir. Sannan muka ce za mu ɗora a kan ragowar ƙurra ɗin da masu sauraronmu a cikin wannan shiri suka aiko mana da ɗimbin wasiƙu suna son su ji tarihinsu saboda yawan jin muryarsu da sautinsu da suke a ko'ina. wanda za mu ɗora a kansa a cikin wannan mako shi ne a Sheikh Mahmud Khalil Husari. a Sheikh Mahmud Khalil Husari an haife shi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da biyar hijiriya, wanda ya zo alif da ɗari tara da sha bakwai 1917 miladiya, a wani gari mai suna Shibra Nimla, wata lokal gamman mai suna Algarbiya a ƙasar Masar. Ashek Mahmud Khalil ya haddace Alƙur'ani tun yana ɗan shekara takwas a duniya. Sheikh Mahmud Khalil Husar ya haddace Alƙur'ani tun yana ɗan shekara takwas a duniya. Bayarwar da Allah ya yi masa na daɗin murya da sanin ƙa'idodin karatun Alƙur'ani da makharijul huruf, ya sa kowa yake so ya yi ko kowa yake so ya ji karatunsa tun yana ƙarami, don haka aka yi ta sa shi yana yin limanci a masallatai daban-daban a yankinsu, har mutane suna tsallakowa daga wani yanki domin su zo su ji karatunsa. Da labarin Sheikh Muhammad Khalil Husari ya yaɗu a Masar, sai aka nemi ya je a yi masa intabiyu, wanda manyan malamai masana Alƙur'ani suke yi wa waɗanda suka ƙware a kan karatun Alƙur'ani, kuma suke neman shaida ta ƙwararrun makaranta Alƙur'ani na duniya. A shekarar 1363 Hijiriya, wato 1944, 1944 miladiya, a lokacin Sheikh Mahmud Khalil Husari yana da shekara 27 a duniya, ya shiga gasar da jarrabawa ta gidan rediyo na Masar, wanda take shiryawa domin tantance makaranta Alƙur'ani mahaddata a gaban manyan masana Alƙur'ani na jami'an Azahar. Bayan shiga wannan jarrabawa, sai sakamako ya fito cewa Sheikh Mahmud Khalil Husari ya zo na ɗaya a duk duniya, kuma ya sami izini na mahaddacin Alƙur'ani, masanin ƙa'idodin karatun Alƙur'ani, wanda Allah ya hore masa makharij na harafin larabci guda ashirin da tara, kowanne an yadda an yi ittifaƙi yana fitar da shi daidai, don haka ne aka yadda da ya karanta Alƙur'ani a kaset domin duk duniya ta saurara ta kuma koyi da shi yadda yake fitar da makharijul huruf ya yi daidai da duk yadda ake bukata a duniya. Daga nan ya samu izini na karatun Alƙur'ani na duniya, har daga baya ya zama shugaban ma'aikatar tantance gwanayen karatun Alƙur'ani ta ƙasar Masar, daga nan ya zama shugaban majalisar gwanayen Alƙur'ani ta Masar. Bayan wannan ɗaukaka da Allah ya ba wa alaramma gwani gangaran, kafi gwani, wane gwani ciki falshaku, Muhammad Khalil Husari na karatun Alƙur'ani, wanda dama shi littafi ne maɗaukaki mai albarka, duk wanda ya riƙe shi zai ga ɗaukaka da albarka zai ga buɗi a rayuwarsa. Daga nan sai ya buɗe makaranta ta koyar da karatun Alƙur'ani da tajawidi da ƙira'o'i, daga nan jama'a daga ko'ina suka fara cincirindo domin zuwa su koyi karatun Alƙur'ani daga tsangayar Malam Mahmud Khalil Husari wanda ya zama ɗan baiwa a wannan fanni. Sheikh Mahmud Khalil Husari ya shiga jami'an Azhar, ya yi karatu a fannin ƙira'o'i, wanda ya ƙware a fannin ƙira'o'i guda bakwai mutawatirai, da ƙira'o'i guda bakwai karɓaɓɓu. wanda ya zama ƙira'o'in nan duka guda goma sha hudu, Sheikh Khalil Husar ya zama ƙwararre a ɓangarensu, da ma ƙira'o'in da ba a karɓa ba, kamar ƙira'a shazza da za'ifiya, duka wannan Sheikh Khalil Husari ya yi digiri na digirgir a kan wannan fanni, da tafsir da ulumul Qur'an, har ya zama fitacce a wannan fanni na karatun Alƙur'ani mai girma. Sheikh Mahmud Khalil Husari ya wallafa littattafai masu yawa a fannonin ƙira'a da tajawidi, kamar littafinsa mai suna Ahkamu Ƙira'atul Ƙur'anil Karim, wanda a Sheikh Mahmud Khalil Husari ya wallafa don karantar da mutane ƙa'idodin yadda ake karanta Alƙur'ani, da kuma littafi da ya karanta Alƙira'atul ashir mina Shatibiyya, wato mai suna ƙira'o'i goma daga cikin littafin Shatubiya wa Durra, da kuma wani littafi da ya rubuta mai suna Ma'alimul Ihtida ila ma'arifatil waqafi wal ibtida. Ma'alimul Ihtida ila ma'arifatil waqafi wal ibtida. Da masu yawa da dama waɗanda Shakalil Husari ya rubuta a waɗannan fannoni guda uku, fannin ƙira'a tsagwaranta, fannin hukunce-hukuncen huruf, da kuma fannin ulumul Qur'an. malamai sun haɗu sun yarda da ƙwarewar Malam Muhammad Khalil Husari, don haka aka amince da ya yi karatu a yi rikodin domin yaɗawa a duniya, don haka a shekarar 1380 Hijiriya, wanda ya zo 1961, 1961, Malam Mahmud Khalil Husari ya fara rikodin na karatu da ƙira'ar Hafsu. بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا bayan nan da shekara uku wato 1964 alif da ɗari tara da sittin da hudu ya yi wani karatun da ƙira alwarshu بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس da shekara hudu, wato 1968, ya yi karatu da ƙira'ar ƙalun da ruwayar addurri da ruwayar albasari. A shekarar 1969 ya yi karatun koyarwa wanda aka sa masa suna almushaful Mu'allim. Shi wannan almushaful Mu'allim wata ƙira'a ce ya yi ta daki-daki, dalla-dalla, filla-filla, ɗe-ɗe-ɗe-ɗe, yadda mai sauraro zai iya koya idan mutum ya mallaki adadin waɗannan kaset ko CD zai iya saurare da kunnensa, yana ji a hankali a hankali saboda ya yi dalla-dalla babu ja da yawa, babu tsanantawa da yawa, babu wuce gona da iri wajen jan maddodi. ta yadda mai saurare zai ji kamar a gindin malami yake a zaune yana koya masa. Da haka musamman duk da malamai sun yadda ya kamata karatun Alƙur'ani a koye shi baki da baki a gaban malami, ba mutum ya ɗau mushafi ya koyi ƙira'a ba, amma an yadda mutumin da ya mallaki wannan ya saurare shi daga farko har ƙarshe sau biyar, sau bakwai, sau goma, sau ashirin, to zai gyara kusakurai masu yawa wajen wato yadda ake karanta alkur'ani in ma Allah ya taimake shi mai irin ɗauke wannan ne da iya kwaikwayo to zai iya kwaikwayon wannan karatu kuma a ji kamar Sheikh Khalil Husari ne yake karantawa wanda akwai yaran da Allah ya musu baiwa na iya koyan muryan malami da koyan ƙaƙalan malami da koyan bakin malami da sautin malami ta yadda in suna karatu har ba za ka iya bambancewa wata ranka tantance cewa malamin ne na asali ko waɗannan ba ne. Bismillahirrahmanirrahim إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده wannan littafin nasa al-mushafil muallim wato yana da kyau a mallake shi don a dinga sauraron karatun alkur'ani daki-daki Daga nan ya yi wani rikodin na musamman wanda aka sa masa suna Al-Mushaful Mufassir da Mushaful Makka a 1973. Waɗannan kaset-kaset sun yaɗu a duniya gabas da yamma kudu da arewa, ƙasa-ƙasa gari-gari, yanki-yanki. Bayan yaɗuwar wannan karatuttuka an gayyace Malam Khalil Husar ƙasashe da dama domin a ganshi shi kamar yadda aka saba jin karatunsa a kaset da kafafen watsa labarai. A shekarar 1976, Sheikh Khalil Husari ya je aikin hajji, duniya gaba ɗaya ta bi shi da kallo, da rububin gaisawa da shi, wannan ya sa ita kanta ƙasar Saudiya ta nema daga a Khalil Husari tunda ya zo aikin hajji. aikin hajjin nan cibiya ce matattara ce ta duniya, duk ƙasashen musulmi na duniya suna da wakilai a gurin. Da haka da aka ga mutane suna ta cincirindo, sai aka nema daga gare shi cewa rana arfa ya karanta wa mutane alkur'ani domin a saurara. Da haka a 1976, wata yau kusan shekara talatin kenan da biyu, Sheikh Muhammad Khalil Husari da ya je aikin haji aka nemi da ya yi wa alhazai karatu a masallacin harami da filin arfa, ya yi karatun mai daɗi a filin arfa, wanda wannan karatu nasa ya dawo da mutane nutsuwa da kwanciyar hankali, aka dinga ɓarka kuka a filin arfa saboda sauraron wannan karatu na Sheikh Muhammad Khalil Husari wanda ya yi a wannan shekara ta 1976 a filin arfa da kuma masallaci mai alfarma. Da haka da ya je Madina ma, aka nemi ya hau mumbari ya karanta Alƙur'ani a masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi domin ɗimbin jama'a da suka yi dandazo domin su ga Sheikh Muhammad Khalil Husar aka nema ya yi wannan karatu kuma ya yi alhazai suka ɓarke da kuka saboda jin daɗin murya da kuma ganin malamin nan da suka daɗe suna ganinsa ko suna sauraronsa ta hanyar kaset. Sheikh Muhammad Khalil Husari ya yi wasiya idan Allah ya karɓi ransa, a ɗauki kaso ɗaya daga cikin uku na dukiya da Allah ya bashi a gina babban makaranta ta Alkur'ani. Yana cewa duk ɗaukakar da Allah ya bashi, da duk girman da Allah ya bashi, da matsayin da Allah ya bashi, duk ya samu ne saboda hidima da karatu da ƙwarewa ta Alkur'ani. da aka yace alkur'ani ya cancanci ya ɗauki ɗaya daga cikin uku na duk abin da Allah ya mallaka masa ya yi hidimar da za ta dawwama akan alkur'ani ya ce mun riƙe wannan littafi mun ɗaukaka mun riƙe wannan littafi mun samu girma mun riƙe wannan littafi mun samu ɗaukaka da ka wajibi mu ma mu ɗebi wani abu daga cikin abin da muka mallaka mu bayar a gina a riƙe a ci gaba da karantar da 'ya'yan musulmi karatun alkur'ani wannan shi ne wasiyar da Sheikh Muhammad Khalil Husari ya yi lokacin da ba shi da lafiya cewa a ɗauki wannan a aikin musulunci. Sheikh Muhammad Khalil Husari ya yarda da duk wata ɗaukaka da Allah ya bashi, ya ba shi ne don riƙo da wannan Alƙur'ani ta hanyar karanta shi da karantar da shi da ilmantar da shi da kyautata wato murya wajen yin karanta shi a duk duniya gaba ɗaya. A shekarar 1400 Hijiriya, wanda ya zo alif da 1980 miladiya, Allah ya karɓi ran Sheikh Mahmud Khalil Husari yana da shekara sittin da bakwai a duniya, bayan doguwar tafiya da aka yi tare da Alkur'ani. Yanzu ya yi shekara ashirin da tara a ƙasa, amma muryarsa da karatunsa ta wanzu kamar yana nan, ko da yanzu ko ɗazu ka saurari karatunsa sai ka ɗauka yana nan a duniya da ransa. Sheikh Muhammad Khalil Husari ya jagoranci lajanar kula da mushafi, duk wani alƙur'ani da za a buga sai an kai shi wannan lajana ko wannan kwamiti, wanda Sheikh Muhammad Khalil Husari yana da rai ya jagoranta sai sun duba wannan musafi na Alƙur'ani da wasalinsa da ɗigonsa da hurfansa cewa ya yi daidai da yadda alkur'ani yake ba a samu kuskure wajen rubutawa ko gabatar da wani abu akan wani ko ƙara wani abu ko rage wani abu ko jirkita wani abu ba sai sun yi su tamfi sun ce sun yadda wannan mushafin ya yi daidai da mushafin da ake bukata sannan ake ba wa kamfanin da zai buga Alƙur'anin dama shi kuma ya je ya buga wanda wannan lajana mai kula da alkur'ani Sheikh Muhammad Khalil Husari ya jagorance ta shekara da shekaru. Sannan yanzu haka akwai littattafai da yawa da kuma ƙatuwan makaranta da take a Masar, wanda Sheikh Muhammad Khalil Husari ya gina da kuɗinsa domin a ci gaba da ɗaukar nauyin ‘ya'yan musulmi suna haddace alkur'ani daga ko'ina a duniya. Ƙasashe sama da talatin na duniya suna tura ‘ya'yansu wannan makaranta domin a koya musu hadda alkur'ani a koya musu tajawidin alkur'ani a koya musu ilimin ƙira'o'in alkur'ani kuma a koya musu ulumul qur'an su ma su je ƙasashensu su ci gaba da ilmantar da jama'a da karantar da jama'a alkur'ani mai girma Allah ya yi ma Sheikh Mahmud Khalil Husari rahama wannan kuma ƙalubale ne ga iyaye da su ɗora ‘ya'yansu a kan tafarkin alkur'ani mai girma, su koya musu karatu ko su sa su a makaranta su kashe ko miliyan nawa ne mutum ya kashe domin ɗansa ya karanta alkur'ani ya iya shi bai yi asara ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi cewa ranar alkiyama za a kirawo mahaifin hafizin alkur'ani da mahaifiyarsa a sa musu kambin sarauta a ka a ƙara musu daraja da ƙima in suna da darajar da ƙimar in ba su da daraja da ƙimar a ba su daraja da ƙimar su yi mamaki ta ƙaƙa muka samu wannan lada da wannan girma, a ce saboda ’ya'yanku sun haddace Alkur'ani, shi kuma dukkan mahaddacin Alkur'ani, Allah ya ba shi dama ya ceci mutum biyu, kuma babansa da babasa kenan. To ranar duk wanda bai sa ɗansa a makarantar Alkur'ani ba, zai takaici, zai baƙin ciki, zai ciji yatsa, zai kaico. zai ga ina ma shi ma ya sa ‘ya'yansa a tafarki na karatun Alkur'ani. Musamman a wannan zamani da ana iya haɗa karatun addini da karatun zamani. Tun zai iya karatun addini mai zurfi, ya karatun addini mai zurfi, ya na zamani mai zurfi, kuma duka biyun ya ƙware a cikinsu. Da haka akwai iyaye da in sun sa ‘ya'yansa a makarantu na zamani, za su biya kuɗi mai yawa domin su iya turanci da lissafi da fannoni na sana'a. wannan abu ne mai kyau amma sai ga kuma suna da sakaci wajen biyan kuɗi da kashe dukiyarsu wajen ‘ya'yansu su iya karatun alkur'ani mai girma su ma haddace shi wanda kuma wannan sakaci ne babba sai ga makarantar alkur'ani in an sa kuɗi ɗan kaɗan an ce a kawo kuɗi kaɗan sai ga iyaye suna ƙi suna ja da baya ba sa son su kashe kuɗinsu amma da an buɗe makaranta ta zamani inda ‘yansu za su koyi sana'a sai ga suna ba da kuɗi mai yawa to wannan rashin fahimta ne ‘ya'yanku da suka yi karatun addini za su amfane ku a duniya za su amfane ku a lahira ‘ya'yanku da suka yi karatun zamani su ma za su iya amfana ku a duniya za su iya amfana ku a lahira wannan ilimi ne na sana'a da ya kamata mu tashi mu sa ‘ya'yanmu su yi shi su zurfi a cikinsa don yana da muhimmanci musamman a wannan zamani wannan kuma ilimi ne na addininmu da ya kamata mu ba da muhimmanci mu kashe dukiya mai yawa mu gyara makarantun alkur'ani mu taimaka wa malaman makarantun alkur'ani mu kyautata rayuwarsu a gina makarantar ƙur'ani a sa kwamfuta a sa ac a yi mata gini mai kyau a ɗauki nauyin malami a kashe ma ko miliyan nawa ne a tara masa ‘ya'yan musulmi su dinga haddace alkur'ani wanda suka yi haka ba su yi asara ba kuma sun mutunta alkur'ani za su ga tasirin haka a cikin sana'a da kasuwancinsu da kuma rayuwarsu gaba ɗaya har ƙasa za ta samu albarka idan aka samu yawan karatun alkur'ani da mahaddata na ji labari sau biyu akwai ƙasashen da in aka samu hafizin Alƙur'ani, manyan makarantu sukan kira shi su bashi digiri cewa ya samu digiri shi ma yana da digiri ba alaramma ne ko gardi ba a'a sunansa mai digiri wanda zai iya yin kowace irin sana'a wacce ta shafi alkur'ani da wannan digirin nasa na alkur'ani to ya kamata a ce wannan ma makarantu mu bangaren addini su dinga yin wani abu da zai dinga mutunta yana girmama karatun alkur'ani don har jama'a su ga suna ƙauna suna sha'awa su sa ‘ya'yansu domin kasancewan ba a mutunta ba a girmama ba a ganin kimar wanda suke ɗauke da alkur'ani shi yasa wasu ke kyamar su sa ‘ya'yansu a ciki to kun ga abin da qur'ani ya ma Sheikh Muhammad Khalil Husari ya samu duniya ya samu ɗaukaka ya samu daraja ko muna fatan Allah ya masa rahama ya sa shi a aljannar firdausi akan hidimar da yawa littafin Allah mai girma قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا a madadin wanda ya ɗauka mana wannan shiri Musa Abdu Tudun Wada, ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Amin Ibrahim Daurawa mai kula da wannan shiri Hassana Salisu Abubakar a madadin shashin addinin Musulunci na gidan Radio Freedom nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. همومات وما يدرون بالأفغان أتراهم مات وما يدرون بالأفغان